Thank you. kai kuma wane ne kai <laughs> lafiyu kenan sunana lahafisu mutumin ina ne kai kuma daga ina kake ina kuma za ka <laughs> ina son ki ji labari na 这样可以估计的。 malam jikan malam kwakwalwar ta sani bakin ya saba wannan bayan Allah da kuke gani kiban nan da kuke gani karatun Qur'ani ne ni kwaraman nan da kuke gani kama fassara ce Allahu baro baro kenan malam ga mana abin da Allah ya ce wa qule laha rangada wa laha ya isa malam Allah ya ce ka faɗi gaskiya walau ala nafsi ko akan kanka kai tsallake kanka ma awa lawo ko akan uwa ka ne ka faɗi gaskiya malam mu ka dole mu faɗi gaskiya domin ku akwai wasu malamai malaman nan ba sa so mu faɗi gaskiya ni kuwa ba abin ko za a yi min ruwan igwa a yi min ko za a aiko min da sun firin su kan malam ba zan ki faɗa gaskiya ba wa ya ne faɗa a wanda ya isa ta buje malam wa qul la aqu ka faɗi gaskiya ba walau ala nafsi ko akan kanka ne malam ka faɗi gaskiya ko akan kanka ne saboda haka na taba zuwa kofar gidan wani sarki zan yi wa'azi aka aiko fadawa aka ce su tashe ni na ce musu mai Allah ya ce a gaba wa qulil haqu wa law ala nafsika na ce ai ba ni na faɗa ba Allah ne ya ce in faɗa suka koma gefe su ma suka ji tun daga nan daga nan suka zama da tun daga ranar suka zama almajirai na yanzu ɗayan yana can yana wa'azi a lokaja ɗayan kuma yana da maturi yana wannan bawan Allah da kuke gani malam tun yana kolo ya koma titi tun yana titi biri, ya koma kolo ya koma gardi ya koma mahiru ya koma arama gashi ya jibire ya likida ya zama alaram alaram mai Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu khamsa Allahu akbar

tinkiya <sighs> kika taba wannan kumatun mai tsada da kin san ana wahala a duniya Kashin ki bai fi kashin ba? Kina fi abin da kika ga dama a cikin gidan nan. Allahu ba mu dama, mi maganin motsi zai fama. ba sai mun sha wuya ba mutuwa ba ba wanda zai sa na barci Da na bani mamaki ko ni na je ka zanto an na. ya za a yi mutumin da ya wulakanta ni daga ba kuma zan sake mu'amala da kafin ba zai yi shi na gani a zahirinsa da cin mutuncin da wulaƙa ɗan sarki ya daɗe ga mutanen nan da ka ce a bisa umarninka a nemo su malam sile da malam ja ina malam sile allah ya taimaki sarki ina malam ja allah ya taimaki sarki a kamar yadda muka ba da umarni cewa muna neman ku a fada domin bincike akan abubuwan da suke faruwa ta fuskar wa'azi da ɗaliban suke ko kuma kuke yi ake samun rikici da tashin hankali to muke so kowanne daga cikinku ijawa almajiransa kunne ni a fahimta ta allah ya taimake ka maganin matsalar wannan rigime-rigime mai sauƙi ce almajiran ja ko kuma shi za a yi wa magana ya ja wa almajiransa kunne domin duk wannan hairanin su suke kawo shi allah taimake ka a cikin lafazozin da almajiransa suke yin amfani da shi idan suka je wajen tarirka ko wajen wa'azi suka nuna ma tamfar mu ba musulmi ba ne yanzu sulai mu ne masu laifi ne kake kawai fata kawai ba gaban sarkin kasuwa kuke ba a gaban sarki kuke malam sarki malam Allah ya taimake ka abinda nake so da ku kowa iji ya zauna da jama'a salati Thank you. Kundaru kunda. Kundaru kunda. kun sa abin da ya tantara ku? Ah. yanzu din nan daga wajen sarki nake ni shigo shigo ta gida nan wai sule eh. sule suka samu sarki suka yi masa famfo sarki ya ci gajin batsa ba irin magana da bai faɗa mana ba wai almajirai na ne suke ta da fitina ake hayaniya ake kawo su munanan al'adu abin da babu daɗi ƙarya ike wai sale ya tubi ido na ya ce wai almajirai na suke suke ne suke haddasa fada suke yawo da makamai wai sale yaushe karatun kafin sule karatu mun shekara barkatai sosai ne wannan haka zance ne ni ga dani da kakan kakan kakan kakan ni wallahi a kan karatun nan wallahi ba shige bane ni ni dan na ga dani karmakallahu ina jin ka daga ci kunya a wannan gari gwara mu ko tura mu ne kai mu kashe shi karmakallahu faɗi magana idan ba za ka damu ba zan so dan faɗi wata magana to bismillah faɗi mana ina ganin rikici tsakanin mu da su malam sule abu ne wanda yake ya saba wa addini tunda dukkanin musulmi ne kuma muna tare a guri ɗaya mhm. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa alfitnat na'ima la'anallahu man aiqadaha saboda haka ina ganin mu haƙura ba kaskanci ne a gurinmu ba. Allahu akbar. Kai za ka gaya malam abin da ya kamata ya faɗa. A faɗi dama dama ina shakku mutumin nan To alhamdulillah. To amma fa an shiga hadari. Tafiya ku ta yi nisa. To ba dai wani abu ba ne. Kiran nan da sarki mana abin da ya ce yana so ya sulhu ya kawo masalaha mm. tsakaninmu da almajiran malam ban yi kasa a gwiwa ba ne wa sarki bayani na irin ta'addanci na wurin cin almajiran na himalan suna yi to amma abin da na lura da karfe shi kansa sarkin ma dai ba shi da ilimi domin har ya gama maganganunsa bai ba mu hujja ta cewa Allah ya ce ba mm. sai kawai mu hukuma za mu yi waye-waye to abinda nake so da ku ko musulunci ya ba da dama in amma abin da ba za ka iya haƙuri ba karama amma kar ka wuce daidai da abin da aka yi maka akar makallahu to ya ne akar makallahu ai ina ganin kai da za ka yi mana faɗa malam mu daidaita tsakanin mu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum kamar yadda ka sani malam Ibrahim hmm? to ka gama amma malam ka ce kuma to in sun so hakan la ilaha illallah in sun so hakan ko akar makallahu ka gama akar makallahu to in ka gama zauna to ai ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani yayi maganganu da yawa ko hmm. sosai guri guri to ya ce wa in da'ifatani min na hmm. tatalu hmm. fa aslihu bainahuma to ah. fa in bagad ihdahuma ala al-ukhra fa qatil lillati tabgi hatta tafiya ila amrillah <laughs> <laughs> ina zuwa asiri hudun nan to eh. ai ina ganin mai gari gyara tsakanin mu zai ma akar muka lawo maganan nan taka akan gaskiya take hmm. saboda haka gaba ɗayan mu in dukkanin rayuwar mu za ta kare kuma in duk duniya za ta taru ba za mu bari a ci gaba da yi ƙur'ani karan tsaye ba littafin ko bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu lodo'i to wannan babi kenan wanda zai magana akan yadda ake alwala an abi hurairata to an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya karbo daga annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annahu kala cewa annabi ya faɗa laula an ashuka ala ummati ba dan kada in matsanta wa al'umma ta in takura musu ba la'amartuhum bisiwaki da na umarce su da yin aswaki ma'a kullu wudu'in wato tare da dukkanin alwala ma'ana kowace sallah in za su yi a ce sai sun yi aswaki to kamar yadda ainihin wannan hadisi yake nunawa wato yana nuna mana muhimmancin yin aswaki wato aswaki yana da muhimmanci a kamani bace kamani a kifi rash kunan gwaran guna ta kyala fiya rash kuman tolon a duka a gida ba a jo ne damdamwa damlu eh, da jo eh, lafiya ko eh, lafiya jina babu jina babu ma kun san kaga ba kala lafiya ko lafiya sosai tafiya daji kama na ma kokoro ku shambe lana lugjo lojo ma lugjo lojo ma la su ku ba te hawa su ta ku kuma a shambe da yawa Ayya, ku gane tashi, gane na Matiraya, da shi da sha ba duka ba da yan yi ba ko ba da duka ka ba da ba wula sha hanya ce ta zo kan gidan ba a san ne ba na ba da shi ba ka gida ba ka gida na mu ko ba mu ya ka ba mu ya da ka ya ba mu inna lillahi wa inna ilaihi eh, raji'un munane munane munane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un munane shugaban gida munane shi munane munane munane munane munane Hassan. Na'am gogo. Usaini. Na'am gogo. Ina so zan gaya muku ta magana guda ɗaya. To gogo. A rayuwarku duk abin da za ku yi ya kasance ku yi akan gaskiya da kuma amana. kun ji abin da nake gaya muku in dai ku rike wannan abin guda biyu da na gaya muku to insha Allah za ku gama lafiya a rayuwarku to gogo kun ji abin da na gaya muku ko mun ji gogo mun gode mun gode san da yawa san da san da sai na ji kina yi musu fada Allah ya miki albarka amin mai gida Hassan da Usaini, ku bi yar uwarku ga ta nan Nusaiba Nusaiba ki bi yan uwanki ku zauna lafiya ki rike su amana duk lokacin da kika ga za su yi wani abu na kuskure ki gyara إنا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بابا بابا أجا أجا بابا بابا بابا kake kira kan mata dama ganin ki ne sai na ga kin kwanta min a raina shi na kira ki gefe domin in bayyana miki to amma sai na ga kun an shimfiɗe yaro ana ta yin wani irin abu shin me ke faruwa wannan yaron da ka gani a kwance wani ne da ke shi mm-hmm. shi ne muka kawo shi domin a yi mai magani sannan shi wanda ya dake shi din nan ma an riga an kashe shi da shi da matarsa ɗansa ɗaya yanzu yana hannun mu biyun da suka rage ana nan ana neman su to ko dama nan ne garin da nake samun labari na wani azzalumin sarki kan me kake faɗa ne ka sako da wacce kake magana da ita ni ce fa juda yar sarki barori ba dan ka samu gurbi a cikin zuciyata ba da sai na sa an kashe ka wannan ai zalunci ne daga yin magana sai a sa a kashe mutum juda to ki tsaya ki saurare ni ma juda juda juda to Allah ya sa ku gani al'amarin nan ba ni kaɗai nake neman ki da aure ba shi sa ke ina ta wannan naci akan al'amarin na yau tambayoyin ki wai me kake ci na baka na zuba ne sauran fi kwana bakwai kawai ya rage mana shikenan kunda rukunda ba wani sa'a <laughs> ai su ma haka suke faɗa <laughs> to ai sun faɗa ni ma zan faɗa ko <laughs> sakamakon kin jin magana sarki da wulakanta magana sarki sarki ya umarce mu da mu gaya muku tashi ku ban masa garinsa ko birni ko ƙauye ya ce kai ƙara ganin ku a kewayen garinsa tashi ku fita tashi mu da ana magana kana ji da wani mu je mu je mu je mu je mu je ba wasa a fada wurin mu je mu je muje ba mai da dawa baya ba da an kai shi gefen kasa tukun mu 간다. 완주. 완주 끈다. 완주. 하하하하. 어, 그러면 그 다르까. 손가락 따라. saboda ana zuba musu da bantu ana kame musu kannuka suna nan a waje a shigo da su suna sun kawo kara. Samnu da kai wannan mun zo daga gale da nisa ne, ko wanda suna yi kama kale namu, su buga da shi su yi nama, sai mun zo waje da ku mun gaya da ku sai mamaki da mu, saboda za mu buga jikin nasu. kawo lokaci agawam da muna sha ya ciki kokodon ya sun yi shigo a kalhoshe suna buga da shi na faduwa gasha to ina tambayar gida. a buga da su ne ko a yamka mu muna ci naman mutumin ne na madamiyan ne na ci na madamiyan ne wa ko ga kashe yam ka ji kana shi dan tola la abla ma tingilin abla shola ma shin kwandira ha ma gidira diraya wamtir ga jirga ga da ma dila ma tingilin dila ma dila ma bugurshin dila ma yan kwandira ma shin kwandira kwantir ga ha ya ha su daga wai ma ga darasha mani tabbata tabu mani ni di mani bebe bargu shi ba na kun kun bayo sun kawo ƙara ne ana kama musu kannuka kuma kafin a kama karen sai an buga shi da ƙasa kuma a sha musu banju su a zubar a ƙasa shine suka kawo ƙara Kunda ya la'ance kunda ya la'ance su, kunda ya la'ance su, kashe su.

barin kora kunda Dama ka san bawa na da yake min hidima ya mutu. Shine nake so a bani sabon bawa. kunda kunda Kuma ni, ni eka nake so ya zama bawa na. Mm. ya kunda kunda ma ya baki to ai da shi nake so in an min aure a bani in tafi da shi ba juda gayarki tun da ita kunda kunda ya bata ika saboda haka ke ma ki yi hakuri in kin yi aure kunda kunda zai zaba miki wanda zaki tafi da shi eka an bata ke kuma za a zaɓa miki wanda ya dace juda aurenki ya kusa saboda haka duk masu zuwa gurinki ki gaya musu su dakata aure yadda muka saba sai mun yi takara <laughs> pra فاغفره وارحمه واجعله في عبادك الصالحين yasa na ce ina son ganin ka ka san a tama al'adar idan za a auri yarinya gasa ake sawa don haka ku dai hudu ne yanzu wanda kuke suna da aure gasar ko zan iya sanin ko ta me ake yi eh to gaskiya lafisi ni kaina bai sani ba sai dai in lokacin yayi sai ka sani don haka miki magana amma sai kika yi fushi saboda na san a lokacin baki fahimce ni ba kuma baki fahimci me nake so in gaya miki ba amma tunda Allah ya haɗa ni da ke kuma ina ƙaunar ki to ni dai ba zan fasa gaya miki gaskiya ba musamman akan maganar zalunci kin ga zalunci ka cuci wani ju da Allah baya so to wai ni Anwar kana ta ce min Allah Allah Ni wai waye Allah nan? Babban magana. Ni waye gagar misali. Ai Allah shine ya halicce ni, ya halicce ki. Ki hatta ciyayin nan da ke gani Allah ne ya halicce su. Abinci da yake ci da numfashi da yake shaka da iska da komai da yake gani na duniya Allah Ubangiji shi ya halicce su. Saboda haka shi ba a zalimi ba ne, saboda haka kuma baya son zalunci. to ne anwar mu bar wannan magana kawai mu fuskanci maganar da ke tsakanin ni da kai ta so. magana na zo in miki na wani sabon saurayi da na yi ya san ya kamata shi dai yana nuna min irin zaluncin da mahaifinmu yake yi kawai ni dai sai na ji ma ina son shi Juda, kin zama halakakkiya Juda, har ki ce baba ya zama azzalimi to kafin baba ya maganin ki juda ni zan maganin ki har ki zo ki kawo mana wani wanda baya bin gundar gunda juda kin zama halakakkiya saboda haka ki tashi ba ni guri sake zuwa guri na da wannan magana juda gundar gunda ya shirye ki gundar gunda ya shirye ki halakakkiya shigo na kyauta kan baba zan kai ma ka ji daɗi. Kan baba nai maka tari da biyar kwana mori domin da mai kyan tsari zan so ka ce wai wai wai daji Wai wai wai ya jama'ar kunda rukunda kamar yadda aka sani a irin al'adarmu idan za a yi aure ana yin sa ne a ƙarƙashin gasa wannan karan ma mun zo za mu yi a kan juda kan gasar sarewa ta kakanninta hawa na bakwai tana da samari guda hudu 喂喂喂。 saba faruwa ba sun faru a wannan rana na farko matarka fatima ta fita unguwa ba da izinin ka ba wanda bata saba yin haka ba sannan kai kanka ka koma gida a lokacin da baka saba komawa ba to a matsayinka namijin matar da take fita unguwa ba tare da izinin mijinta ba sannan kuma a matsayinka na mutumin da ya saba komawa gida a matsayinka na mutumin da ya koma gida ba tare da wato sabon yin hakan ba wani mataki ka ɗauka yayin da ka shiga gida ka je ka san mata ka bata nan bayan kuma akwai tsananin soyayya tsakanin tabbas ya ɗauke ni ya kai ni gidan wani gona ya ce mun anai za a yi tara da gani wannan yarinya abu da take bata ma san me ta eh, take ciki ba bata san wa ya aikata mata wannan ba don haka nake roƙo ya mai girma wannan kotu ta kori wannan kara gaba ɗaya tabbatar da hukuncin kotun farko tabbas yadda na san fatima take son ka take ƙaunarka babu wani abu da zai sa taimaka haka sai na wulakanta alhaji abdulkadir sai na ta gayyara shi sai na tabbata mai da cewa ni man ɗaukaka ƙara zuwa wannan kotu sakamakon rashin yadda da amincewa da kotun jihar kano wato high court ta yi mana out for the legal proceeding and prosecution of Marar Gaskiya in Multimedia Production. Bismillahirrahmanirrahim. wace yarinya ce baba ya sarkin garin nan ce kai da ka zo neman karatunka ina ruwanka da mata baba ya abin da ya sa na ga tana ƙaunata ne Na gajiya. Na gajiya. Ashe kun sauka ana. Wallahi mun sauka. ashe kuna nan kuma mu nan muka sauka nan baya wajen darbejiyarta ya al'amura alhamdulillah ya harkoki lafiya lau madalla wato abin da yasa na ce ina son hmm. tun kwanakin nan na ga ka fahimci kai irin karatun ka bai zama ya sa ka shagala ko ka haukace ba kamar yadda sauran ɗalibai suke wato abubuwan da su malam suka yi gaskiya ya bata min rai sosai kuma ya so samun rai a matsayinsu na malamai wanda kowa ya yi karatu ya kuma san me yake tafiya a cikin addini suka zama kowa son zuciya ya hana shi ya gane abin da ake wallahi malam ahmad ne eh. abin da suke eh. ya takura min sosai ba na jin daɗin sa saboda ganin cewar ga su malamai ne sun san abin da Allah ya faɗa da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh. amma kuma sai suke kawo irin wannan rudani muna ta rigima tsakanin ni ma kaina wannan abin ya dama to abin da ya bani mamaki abin kuma da nake gudu ni duk a wannan ke ba wani abu bane hmm. kaga dai dukkanin mu musulmi ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a wani hadisi dogo alqatil wal maqtul fin nari hmm. musulmai guda biyu da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk yan wuta ne kaga sai na ba ma sai na karasa ma ba to kaga yanzu kenan idan muka tafi a cikin wannan lamari kaga duk me ya makoman mu kenan mu mun taso kuma kun taso kowa kuma son zuciya ya hana shi ya gane abin da ake ne kaga hadisin da ka gaya mu eh. yayi na hakika kaga sun san da shi to amma sai nake mamakin gashi su suke kuma kawo wannan rudani da haka abin da ya dace mai musu kawai eh. ni abin da nake gani eh. sai dai mu yi musu addu'a to mu ci gaba da addu'a kuma tunda muna tare da su mu dinka dan busar da su muna jawo hankalin su akai ba bare kuwa na ga sauri kake yi wallahi na ji dadin wannan to bara bara mu je alhamdulillah al'ada idan har mutum ko kuma in ce namiji yana neman yarinya to sai abin da iyayenmu suka umarce shi ya aiwatar har in yayi haka sannan su mallaka mishi wacce yake so. to yanzu ke shi ne sai aka sa wannan sarewa da wanda ya busa ta za a bashi ke hakan ne dai don magana kenan to yanzu duk cikin masu neman ki ba wanda ya busa wannan sarewa gaskiya ba ni ina ganin abin kamar da sauki Buddha, Buddha. komai na Allah ne ai hududun fana'un ne arziki ko talauci ne shakka aikinsa ne shakka aikinsa ne Allah bai bukace su ba manta da bautan nan ki bauta wa gunkin nan zo mu bauta wa allan nan in kina na ne ne sarki kai wai guda biyu ne ki bar ibadar ku samo ne in kina binta ne in kina binta ne Allahu ba zai bar ki ba Ki tuba Allah gafurin ne ko in ce marahimun ne mai yawan ya falaifi ne ai makakin ne ai makakin ki ne allahu ba zai ki ba ga Allah makagi ne baiwa rabbi kokan ne ni da gojo ta halittu ne duka bayansa ne duka bayansa ne shi Allah ba a yi shi ba san tunaninki in tunaninki danginki za su ta a kan kanki za su cutar da ke za su cutar da ke har ni ma ba ta bar ni ba za mu roƙe can wannan za ya kare mu cutan nan sarki की हर मुझे डोले ƙaunar mutai nisa ni da ke yanzu ba wasa rabu ne da yi ikonsa son kina haskata son kina haskata na rance ba zan bar ki ba juda me haɗa ki da wannan me ki da wannan وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون والدار كنت والدار كنت Undar, undar, undar, undar. إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل Kundar, kundar. Kundar, kundar. ka je salamu alaikum wanda rukun da da ka zo yi na Dana nake nema na neme shi na rasa domin na san yana yaunin hanyar ko shi ne wanda muka kama da gimbiya juda shi ne saboda haka su fito min da shi mana a ka'ida mu muka kama mutum da irin zuri'a mu ba irin ahalin mu ba za mu bautar da shi ko kuma mu kashe shi ya mutum ina da mai da shi bawa kunda kunda Allah ya shirye ku kunda kunda Kundar, kundar. Kundaru kunda. Kundaru kunda. Ya sarki Barnuhu. Wannan shine yaron da muka samu tare da Gimbiya Juda. Ah. kungaru kunda kungaru ka gana masa azaba kai kai gundi kai gundi shi a ce an gana masa azaba kunda ina tausali da annabinka Allah ina tausali da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗana wa ubangiji Anwar Allah ka kubutar da shi daga hannun waɗannan azzalimai رب نجني من قوم الظالمين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين Juda! Ku Juda ta bar mu a kawo ta nan daga ita har wannan yaron kundar ya sha jininta tunda juda ta koma wajen su kunda ya la'ance ta ka mana tulin giya baba ina neman izini a banni ni kaɗai in je in yaƙe su kundaru kunda yana tare da ni kundaru kilari na rantse da kundari kunda juda da wannan yaron ina neman sarki ya bani izini da izinin kundari kunda in sha kokan cire kokan kansa in sha burkutu da kokan kan shi wannan sarakin na wannan tun da abin ya zama haka Não vai agarrar. Ah,